كثيرة فيا هذه وجوه النيرة ويا أصحاب هذه وجوه النيرة وحييكم الإسلامية مرحبا بكم بمركز علي بن أبي طالب الإسلامي مرحبا بكم بهذا المسجد الطيب المبارك أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan ku da zuwa a wannan masallaci mai albarka a ci gaba da isar da sako na musulunci a karkashin risala ta jami'ar madina almunawwara ta wajen 'ya'yanta da jikokinta da ta tattabakunninta ko an rasa ɗaya daga cikin su fadilatu sheikh jafar mahmud adam to akwai ja'afarori da yawa suna nan suna tare da ku manhaji dai ne aka karanta da mu karane addini a cikin hikima da ilimi wannan shine abin da jami'a ta gadar mana Allah ya to yanzu ya tafaddal mashkuran a cikin wannan dare mai albarka أهل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ɗan uwa idan ba a manta ba a jiya mun fara magana a kan abin da ya shafi alharakatul jihadiyya fil asr al-hadir ƙungiyoyi waɗanda suke maganar jihadi a wannan zamanin mun yi shimfiɗa wajen bayanin tarihin ko wato asalin waɗannan ƙungiyoyi mun yi togaciya ta wasu gurare a duniya wanda yanzu musulmin duk duniya sun haɗu cewa akwai jihadi a wannan gurin jihadi mai ma'ana mun faɗi falastino mun faɗi filibin ko filipin mun faɗi kishmir hakanan da iraki wadda ita ba mu faɗa ba a jiya wanda a nan ma akwai mujahiduna waɗanda suke turjiya don ƙoƙarin tabbatarwa da musulmi haƙƙinsu a wannan ƙasar da kuma ƙoƙarin fitar da sojoji waɗanda suka mamaye ƙasar sojojin amerika da waɗanda suke ƙawance da ita waɗannan gurare duk musulmi na ko'ina a duniya yanzu ya yi ittifaki a cewa suna da jihadun dafi banda wannan muka ɗauko tarihi na aljama'at aljihadiyya ko at-tanzimat aljihadiyya waɗanda aka kafa su a ƙasar masar tun wajen 1970s 1970 abin da ya sama da kuma waɗanda suka jagoranci waɗannan ƙungiyoyi da abubuwan da wannan jagorancin nasu ya haifar wanda da dama daga cikin waɗanda muka ambato sunansu a jiya ji matasa ne na farko na biyu ɗan boko ne daga injiniya sai likita sai pharmacist sai wanda yake abinda kawai aka sani a tarihinsa ɗan kasuwa ne ba a san shi malami ba waɗannan su ne kusan suka yi ruwa da tsaki a da tun daga 1970s da ƙungiyoyin da suka kafa tanzimul jihad aljama'atul islamiyya har zuwa jama'atu takfir wal hijira wanda sunansu na hakika jama'atul muslimina to amma abinda aka fi sanin su da shi a duniya gaba daya jama'atu takfir wal hijira a duk mun koro wannan tarihi ga waɗanda suka halarci zaman jiya ko waɗanda suka ji kasar ɗin jiya sun ji abubuwan duk da muka faɗa dangane da wannan abin da ya rage ba mu faɗa ba shine waɗannan matasa waɗanda wasu dalilai suka sa har suka gefa kansu cikin waɗansu tunane-tunane da wasu aƙidu da kuma ɗaukan wani manhaji wanda ya saba wa manhajin ahli sunna kun san aljama'atul islamiyya wacce muka faɗi cewa umar Abdulrahman. shine amir shine shugabanta wanda daga farko jama'atul islamiyya ta fara ismailu tantawi wanda shi ya shugabance ta lokacin da karam zuhudi ɗaya daga cikin wannan ƙungiya suka haɗu da wani mutum da ake kira muhammad abdulsalam faraj wanda shi kuma injiniya ne da yake koyarwa a jami'atul kahira abdulsalam faraj ya nemi cewa 'yan jama'atul islamiyya maimakon abubuwan da suke yi na karantarwa abubuwan da suke yi na wa'azuzzuka da yada ilimi da taimakon musulmi taimakon kai da kai maimakon su tsaya akan waɗannan ya kamata su zo su kafa ƙungiya ta jihadi ba wacce za ta tafi falasɗin ba ba wacce za ta tafi kashmir ba ko ta tafi afghanistan a'a wacce za ta yi jihadin a cikin masar faraj abdulsalam muhammad abdulsalam faraj ya nuna wa karam zuhudi cewa ya kamata a yi wannan ya nuna masa kuma farkon abin da za mu yi shine mu ga mun kashe shugaban ƙasa idan muka kashe shugaban ƙasa sai mu kafa gwamnati idan muka kafa gwamnati kowa zai zama ya bi bayan mu a lokacin shi karam zuhudi ya ce to wannan ra'ayin naka sai na je na yi shawara da majalisar shura na jama'atul islamiyya a wannan lokacin suka je suka yi mitin aka ce to an yadda a haɗe da tanzimul jihad da su aljama'atul islamiyya su zama ƙungiya ɗaya a zaben mata shugaba sai aka ce to a samu wani wanda jama'a suke girmamawa wani malami wanda jama'a in yayi magana ana sauraron sa sai aka ce to a sa Umar Abdulrahman wannan makaho wanda yanzu yake tsare a kasar America sai aka sa shi a matsayin shugaba a wannan lokacin da a karan farko tafiyar jama'atul islamiyya tafiya ce salafiya tafiya ce ta ahlus sunna wanda layin da suke bi ya sha bamban da layin al-ikhwanul muslimuna wanda muka yi bayanin su a jiya al-ikhwanul karkashin jagorancin hasanul banna su abinda suke bukata kawai musulmi musulmi kawai a haɗu ko ma wace aƙida kake kar a damu wanda a lokacin ma har shi'a suka saɗaɗo suka shiga ƙarƙashinsu suka ƙunso wannan muguwar aƙidar ta attakarib haɗa kan sunna da shi'a a kan azama abu ɗaya suka cusa cikin al'ikwanul musulmin a lokacin a lokacin Hassanul banna wanda jiya mun faɗa cewa ba malami ba ne wani matashi ne mai hamas wanda yake da karsashi da kishi amma bai yi karatu na addini ya zama malami ba saboda haka aka dunkule wannan abun aka ba shi ƙarƙashin wa tasimu amma kuma ba bi hablillahi ba aka ba shi wannan to saboda haka sai ya zama na al'ikhwanul muslimuna su ƙoƙarin su a takattul shi yasa zaka je ya ce mu kungiyarmu mu jama'atun ce salafiyatun sufiya ya za a yi salafiya sufiya a ce sunna sufi sunni sufi ko sunni shi'i shi'a shi'a sunni shi'a ba zai yiwu ba sunni sunni shi'a shi'a sufi sufi saboda haka su hanyar da suka kama daban yan jama'atul islamiyya farkon kafa ta nishadi ne na ɗalibai irin ƙungiyoyin ɗaliban da ka sani a jami'o'i farkon kafa ta yaya za a shigar da musulunci a cikin zukatan ɗalibai musamman a wancan lokacin da wasu aƙidu na turai musamman abin da ya shafi alishirakiya wato aƙidar gurguzu tana neman ta mamaye ƙasashen larabawa saboda haka matasan da wannan suka fara lokacin da suka gamu da almuhandis injiniya muhammad abdulsalam faraj sai ya ba su tunanin cewa ai ya kamata mu yi jihadi don haka su karam zuhudi sai suka karbi wannan a ƙarƙashin jagorancin shi umar abdulrahman shi ne ya zama jagora shugaba amma ta fuskar ilimi abinda za ka iya cewa da boko spiritual leader shi dai za a ji fatoyinsa da sauransu amma wanda zai yi kanikancin tafiyar wanda shi ne shugaban majalisar shura ta gaba ɗaya shi ne muhammad abdulsalam faraci shi wannan injiniyar domin an samu saɓani da a tsakaninsu wasu suka ce su ba su yadda ba irin su abudun zumar abudun zumar a ofisa ne ofisa ne na soja da yake aiki a ɓangaren leƙen asiri don yana cikinsu saboda haka sai suka nuna ba su yadda umar abdulrahman ya zama shugaban tafiyar ba saboda makaho ne wannan kuma tafiya ce ta gwagwarmaya ta tada kura ya za a yi makaho ya jagoranci irin wannan tafiya saboda haka wasu suka ce ai sharaɗin al'amir shine salamatul hawas a samu gabansa babu wanda yake da matsala wannan kuma yana da matsalar ido to nan dai suka yi ɗan rikici a kurkuku ake wannan tattaunawar a kurkukun liman tsorra a cikin masar wato a kurkuku aka haifi wannan tunanin saura ƙarshe suka samu haɗuwa dai akan cewa wannan ya riƙe spiritual leader zai ba da shawarwari ta fuskar ilimi wannan kuma ya zama shi zai kanikancin tafiyar muhammad abdulsalam faraj ganin haka ahlus sunna salafiyu na tsantsa sai suka cifta daga tafiyar daga nan aka raba wannan gari sunna wanda suke sunna suka ce wannan ba tsari ba ne wannan hauka ne sai suka fita daga tafiyar in ka duba mausu'a al-adyanul muyassara zaka ga wannan bayanin ahlu sunna salafiyuna sai suka fita ce wannan ba irin tafiya wannan tun cikin 1970s ba wai yanzu ba ina so ku samu background na abin da kuke gani yanzu menene ya ina ya samu asali kuma su wane ne suka jagoranci abin dan yawanci zaka ji ana ta ibnu taymiya muhammad ibnu abdul wahhab waye waye waye ibnu isaimin amma baka san su waye min wara'il kawalis su waye a bayan kanta baka san ko suwa ne ne ba wannan shine manufar a wannan lokaci su abdulsalam faraj suka shirya kashe shugaban ƙasa suka shirya kashe jamal abdul nasir a lokacin suka yi nasara wajen kashe su kuma aka yi nasara wajen kama su su duka suka kashe shi bayan sun kashe shi su ma aka kashe su daga nan kissar muhammad farash muhammad farash ah, muhammad abdulsalam farash ta kare labarin shi ya kare wasu daga cikin wanda suke yi wannan yunkuri wasu aka yanke musu hukuncin kisa wasu aka ɗaɗɗaure su da cewa an same su a cikin wata ƙungiya wacce take haramtacciya ko kuma ƙungiya wacce take ta'adda to tun salafiyuna sai suka fita ce wannan ba irin tafiya wannan tun cikin 1970s ba wai yanzu ba ina so ku samu background na abin da kuke gani yanzu menene ya ina ya samo asali kuma su wane ne suka jagoranci abin dan yawanci za ka ji ana ta ibnu taymiya muhammad ibnu abdul wahab waye waye waye ibnu isimin amma baka san su waye min wara'il kawalis wa su waye a bayan kanta baka san ko su ne wannan shine manufar a wannan lokaci su abdulsalam faraj suka shirya kashe shugaban kasa suka shirya kashe jamal abdul nasir a lokacin suka yi nasara wajen kashe su kuma aka yi nasara wajen kama su su duka suka kashe shi bayan sun kashe shi su ma aka kashe su daga nan kissar muhammad faraj muhammad faraj ah, muhammad abdulsalam faraj ta kare labarin shi ya kare wasu daga cikin wanda suke yi wannan yunkuri wasu aka yanke musu hukunci kisa wasu aka daddaure su da cewa an same su a cikin wata kungiya wacce take haramtacciya ko kuma kungiya wacce take ta'adda to tun daga wannan lokaci a cikin kurkuku sai ya kasance wasu sun fara tunanin ya kamata in sun fita jihadin nan a yi shi da gaske an kashe jamal abdul nasir anwar sadat ya zama shine shugaba jamal abdul nasir a lokacin kasashen laraba ana ɗaukan shi a matsayin jarumi gwarzo wanda ba ya tsoro ya yi jagorancin yaƙi ta isra'ila kuma har ya ci nasara sai ga shi bayan kashe shi anwar sadat ya zo da anwar sadat ya zo shi kuma sai ya yi jagorancin ƙulla zaman lafiya da isra'ila saboda haka ya zama shine shugaba na farko da ya ziyarci tel aviv ya shiga cikin majalisar dokoki ta isra'ila ya jawabi a nan musulunci a masar karfi ya kara ko rauni rauni ya fi kara da an saki 'yan jama'atul ikhwanul musulmin wanda da suke kulle a kulle wanda jama'ar abdullasir ya kulle daga baya bayan kulla alaƙar zaman lafiya da sadat ya yi da isra'ila su kuma suka nuna ba su yadda ba sai kuma kwasar su ya jefa su cikin kurkuku ya rufe saboda haka auren da aka kulla tsakanin su yan ikhwanul musulmin kenan da sadat daga wannan lokacin auren ya kare aka samu saki uku jiya mun yi maganar yahya hashim wakilin niyaba ko na'ibu wakilin niyaba lauyan gwamnati ne wanda ya yi kokarin ya samu wasu matasa ya kin samu su aƙidar su yi jihadi a lokacin aimanul bawahiri wanda kuke jin jawabansa ake cewa shi ne na hannun daman usama bin a lokacin shi yahya hashim ya kyankasa masa maganar cewa ya kamata a masa ɗin da mu fara jihadi lokaci ya yi mu kawar da shugabanni dagutai mu tabbatar da shugabanci khilafa ta musulmi a lokacin aimanu zawahiri ya ce a shi bai yadda ba ya ya hashim ya kwashi waɗannan jama'a ya je ya fita da su bayan gari ya ce ai su sojoji ne na tabbatar da tsaro gwamnati ta turo su daga nan dagacin gurin ko hakimin gurin bai yarda da motsinsa a gurin ba ya ga take taken su ba na jami'an tsaro da gwamnati ba ne sai isarwa da 'yan sanda labarin nan da na aka zo aka kama ba ta kashi duk aka karkashe su har shi ya haya hashim a lokacin aka kashe shi shi ma daga nan kisarsa ta kare Ai aimanin zawahiri bayan kashe anwar sadat waɗanda suka kashe anwar sadat su khalid islamboli ba sa cikin wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin nan ba sa cikin jama'al jama'al islamiyya ba sa cikin tanzim na aljihad islami ba sa cikin jama'atul takfir wal hijira sojoji ne waɗanda suna jin haushin kawai abinda da sadat ya yi saboda aka suka ɗauki wani ƙudurin sai sun ɗauki wani fansa a lokacin an zo ana fareti na ranar tuna samun yanci da ƙasa su sojoji ne wanda za su wuce gaban shugaba gaban teburinsa saboda abin rawa ta wannan ranar to amma sun yi plan ta yadda bindigoginsu za su zama akwai harsashi masu rai a wannan lokacin suka kashe suka kashe anwar sadat bayan sun kashe anwar sadat su su shida dukansu aka kama su aka kashe su kistar su ta kari ah, wanda ya hawo bayansa shine wanda yanzu yake ci yanzu muhammad husni mubarak abinda anwar sadat ya shuka a baya na kulla alaƙa da dangantaka da isra'ila har yanzu yana nan anwar mubarak yana kansa ɗoriya akan haka mubarak ya ci gaba da ƙarfafa alaƙarsa da hijima ba ji ba gani ga isra'ila abinda abdulsalam faraj ya yi da abinda yahya hashim ya yi da abinda khalid islambuli ya yi ya canza wani abu bai canza komai ba an kashe rayuka na samari matasa da yawa sun tafi a tutar babu musulunci ba su ba haka ya zo ya yi ba ba bukatar musulunci a yi ta kashe mu ba mu yi ta taron arado da ka a kashe mu ba wannan ne shi ne bukatar mu ba wannan ba shi ya sa a shar'anta jihadi ba jihadi an shar'anta shi ne don ku ƙara izza ku ƙara ƙarfi a ƙara jin tsoron ku amma in ka yi tsokana kuma ka gudu waye ji tsoro wanda ka tsokana ko kai kai da ka gudu jihadi shi kuma so ake yi in ka yi wani abu mai allah ya ce wa aiddu masa masafatun min kowa wa min ribat khaili khayl turhibuna ma'ana ka jefa tsoro sai ya zama kai kake jefa wa kanka tsoron a lokacin wannan shi zai nuna maka hanyar da aka bi wajen a ce jihadi jihadi ba ita ce musulunci ce yanzu ba haka ake jihadi su aimanu zawahiri a wannan lokacin suna matasa an kama adabi mai yawa da ana tuhuma su da hannu a cikin kashe wato a lokacin anwar sadat aka yi shari'a aka samu su ɗan laifuffukan su bai kai na a kashe su ba ko a yi musu ɗaurin rai da rai saboda haka su aka fitar da su abudin zumar karam zuhudi duk suna ɗaure har zuwa yanzu duk da cewa sun fito da rubutacciyar takarda shekarun baya uku. sun fito da rubutacciyar takarda su a matsayinsu na shugabanni na 'yan gwagwarmaya karkashin jagorancinsu umar abdulrahman abin da yake faruwa a wasu ƙasashe na musulmi da sunan alka'ida ba ruwansu karam zuhudi an yi hira da shi a gidan rediyon switzerland hijira abin nan miladiya ta 2003 a watan shida ya yi wannan bayanin albayan jarida albayan sun buga wannan bayanin da aka yi da shi a lokacin yana cewa babu abin da waɗannan masu suna alka'ida a ƙasashen musulmi da suke sa bom a can da can suke ta karkashe yara da tsofaffi da mata a kasuwanni da masallaci ya ce waɗannan rushe musulunci suke yi don haka babu basu wanda su ne asalin fikir ka kumanta su ne asalin fikira su ne suka fara tunanin ya kamata a yi wannan tafiya ta yi tafiya babu wata tamara tun cikin alif ɗari tara da saba'in ake wannan abubuwa har zuwa wannan lokaci babu wata tamara babu abin da ya canza kujerar mulki ta alkahira ko kuma kujerar shugabanci ta alkahira ta canza ba ba ta girgiza ba yau husni mubarak shekarunsa nawa tun 1981 1981 ya ɗare kujerar har yanzu yana yana ci gaba da tsiya tsiyatakunsa duk da cewa alhamdulillah ahli sunna sun yi ƙoƙari sun yi ƙarfi a masar wanda a da za ka ji akwai ilimi a masar amma akwai ƙarancin sunna ahli sunna tun lokacin da suka zame suka kafa an shiɗa na ilmantarwa da karantarwa da ƙoƙarin wayarwa da mutane kai akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama da sun yi ƙarfi ko kai yanzu ala sunna ka je masar karatu sai ka ga gata wanda da babu shi muhammad ismail muqaddam abu ishaq al-huwaini suna daga cikin waɗanda an su muhammad ismail muqaddam likita ne amma saboda ƙoƙari tun a jami'a yanzu in kaga irin abubuwan da suka assasa na sunna a masar za ka yi mamaki saboda haka ta fuskar ilimi da karantarwa an ci gaba waɗannan 'yan ƙoƙarin a kawar da shugabar da ɗagutu ta hanyar amfani da makami su kuma kullum su karkaci baya 'yan ikhwanul musulmin wanda su ne farkon waɗanda suka fara wannan tunanin 'yan ikhwanul musulmin wanda ita ce mafi dadewar kungiya da aka taba kafawa a tarihin musulunci a wannan karni kungiyar muslim brothers ita ce kungiyar da tafi fi dadewa tun 1929 aka kafa ta kuma ta yi karfi cikin ɗan kankanin lokaci ta shiga ƙasashen larabawa daban-daban ta shiga suriya ko ce syria ta shiga jordan ta shiga sudan ta shiga ƙasashen al-maghrib al-arabi taura ka zama na dukkan ƙungiyoyi na ma'aikata na 'yan kwadago lauyoyi da likitoci da injiniyoyi duk sanda aka yi zaben shugabannin 'yan kwadago su suke cinyewa suka kafa asibitoci suka kafa kamfanoni suka kafa gidajen jaridu barkatai suka yi ƙarfi wanda lokacin da suka shiga sha'anin muwajaha fito na fito da waɗanda suke rike da mulki sai ya kasance ana ta gana musu azaba ana ta kashe shugabanninsu aka kashe shi hassanin banna 1948 aka zo aka kashe sayyar kutub 1966 aka kashe abdulkadir oda mai littafin ta tashri'il jina'i tun cikin 1953 haka aka rika kashe shugabanninsu yara matasa kuma suna ta kara rauni saboda ba jagoranci sayyid kutub duk da ana ganin shine kusan rubuce-rubucensa suka rika tunzira yaran da sunan cewa su yi jihadi su kafa daular musulunci amma waɗanda suka tsaya suka yi karatun tarihinsa suka kuma ga rubuce-rubucensa daga baya da yi bayan fitowarsa daga kurkuku 1956 sun kula cewa gaba ɗaya tunanin shi ya canza tunanin da ya shiga da shi kurkuku na a fito na fito a yi rigima a ɗau makami ya canza alƙibla kwarai da gaske in ka karanta muqaddimar tafsirin suratul an'am a cikin fizilar qur'an da littafin sama alif abinda waɗannan abubuwa suke zaka ga ya ɗauko fasili guda a cikin zadul ma'ad na ibn qayyim inda yake magana akan marahilul jihad zaka ga yana ta magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ya kafa sai da ya kafa al'umma ta musulmi wacce take dauke da ruhi na musulunci da zarar ka dauko gyara daga sama daga ƙasa to sama zai gyaru amma an ka dai daga sama za ka rika gyara to kana kawar da wannan wanda ya fi mugunta ne zai yi sama kana kawar da shi sai wanda ya fi shi mugunta kuma ya haihu. domin kasan baka gyara ta ba kamar wanda zai rika shayar da bishiya ne ta sama ba ta kasa ba kaga wannan hauka yake saboda haka ya kula cewa in suka ce za su yi muwajaha kullum su ake ta kashewa yaran su ake ta gallaza musu azaba suke ta ganin wahalhalu amma ba su dama ma har su tsaya su shiga cikin jama'a har su iya isar da saƙon Allah don haka tun daga kurkuku ya fara tunanin ya kamata ya koma manhaji na tarbiyya manhaji na karantarwa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya bi har ya kafa daula ba da makami manzo Allah ya kafa Madina ba ko da makami ya kafa ta sai da ya kafa daula sannan daular ta yi jihadin ba jihadin aka yi ba sannan daular ta samu saboda haka sai yake ganin a ah, to tun da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi ya kamata mu ba mu faro tarbiya da kasa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar sa goma sha uku a makka yana ganin gumaka lata da uzza da waye a cikin ka'aba amma bai daga hannu ya ce zai ture ba ko ya zubo yara ya zubo su bilal su khabbab ibn al-arak dan kudar bakin wake a cikin kotu. a zo a faffasa su in ya so duk bala'in da za a yi a yi Allah na tare da mu no bai faɗa ka ba kuna zaton habab ibn al-arat ko ammar ibn yasir ko bilal ko ma cikin manyan su umar ibn al-khattab su abubakar su abdurrahman ibn auf su sa'ad ibn abi da su ne musulmin na farko farko kuna zaton a cikinsu akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce yau ina son kan abu jahal ya kasa kawo masa da zai faɗa da za a samu ɗari a lokaci guda su ce duk zami amma a wadda da suke ciki ba wazi'i ba ne na su ce za su taɓa wani za wani abu ubangiji ma bai shar'anta musu su yi wani abu ba haka aka yi ta ba su haƙuri su yi ta haƙuri su yi ta haƙuri illa iyaka su yi ta koyarwa su yi ta koyarwa karshe koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da ta yi ƙarfi lokacin da aka yi hijira bayan ya kafa daula bayan an yi tirjiya tsakaninsa da da waɗanda ba musulmi ba a badar da uhud da azab da ina ne lokacin da ya zo a hudaybiya zai shiga makka me ya faru cewa suka ba zai shiga ba cewa suka ba zai shiga ba ya zo kuma da sojojinsa suka ce ba zai shiga ba bayan ya gaya wa al'umma cewa ya yi mafarki ayar da malam ya karanta mana a ciki ya yi mafarki allah ya ce da shi za su shiga za su shiga makka gashi kuma sun zo amma an ce ba za su shiga ba ƙwarai sun ce ba za su shiga ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi sai mun shiga ko da karfi ne zai iya faɗar haka shi ma yanzu shugaba ne ba na ƙasa ba kawai na duniya lokacin kuma yana da yan mutunsa waɗanda ba sa jiran wato wanda ba su suke jiran ko ta kwana amma manzo Allah ya ce ba komai aka zo a yi sulhu akan a wace yarjejeniya zai koma aka yi sulhun wanda a zahiri su sayi umar suna ga an cuce su suna da an kware su a ce na farko ba za su shiga ba me yasa ba za su shiga ba maza Allah ce mun ji ba za mu shiga tun daga su aida sun san rasulullahi ne ba za su fito su yake shi ba za su hana shi ba sai dai a sa sunan shi da sunan mahaifinsa ya ce a saka a saka yadda suke so muhammad muhammad za mu tsagaita wuta shekara gulama ma'ana ya shiga kawance da shi wanda ya ga dama ya shiga kawance da kurashawa kada wani ya taba wani maza Allah ce ya yadda aka ce to daga cikin sharuɗan wanda duk ya yi ridda daga cikin musulmi ya zo makka ba za a mayar da shi ba wanda kuma duk ya musulunta daga cikin mutanen makka ya yi hijira ya koma madina annabi ya dawo da shi mace ko namiji yaro ko babba su sai na umar abin yana kona musu zuciya manzala ce na yadda wato da a ce abin zafin kai ne ja'aba kun mai da mu wasu shashashai mu namu ya zo ba za ku mai da shi ba ku na ku in ya zo mu mai da shi mazala ce ya yadda aka rubuta sharuɗa duk mazala ce ya yadda aka ta a lokacin sayyidina umar hankalinsa ya tashi ya ce rasulullahi ba akan gaskiya muke ba Mazalla ce iman akan gaskiya ki su ba kan ƙarya suke manzo Allah ce i ce limaza nuqtid daniyata fi dinina dan me akan addinin mu za a kaulakanta mu manzo Allah ce kwantar da hankalin musulunci ba dan zafin ba zafin kai bane ana duba me yake kaiwa ya komo wace maslaha za a bin a wannan ɗan lokaci da aka tsagaita wuta akwai larabawa ƙauyawa da dama da suke makotaka da makka da ƙurayshawa suna son su yi musulunci amma suna tsoron ƙurayshawa sai gashi an ce kowa ya je ya bi abin da yake so a wannan lokacin amul wufut suka yi ta zuwa suna baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta zuwa suna baya kaga wata nasara da da ba za ta yiwu ba saboda suna makotaka da wasu mutanen da sun fi ƙarfinsu amma yanzu tun da an buɗe ƙofa musulunci sai ya ƙara yawa Allah ya nuna musu cewa duk wanda zai fita daga cikin mu ya koma can bayan ya yi hijira ya yi ridda wanda abin da amfani in ya zauna cikin mu ba cutar mu zai wanda kuma ya yi imani ko yana cikin ba za su yi da imani akwai abin da za su iya yi akan zuciyarsa za su iya azabtar da shi za su iya gallaza masa amma ba za su iya canza masa zuciya ba imani in ya riga ya shiga zuciya to babu abin da zai canza ta shi yasa lokacin da herakl bayan wannan yarjejeniya da aka yi lokacin abu sufyan sun tafi sham herakl na sham shugaba na daular rumawa ya sa an kirawo abu sufyan dan yayi masa tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambayoyinsa da yake cewa yake ce masa shin idan wani ya shiga addinin yana radda yana fita yace a ba sa fita yace to haka haka iman idan khalatat bashashatuhu alqulub to haka imani yake da zarar imani haskensa ya shiga zuciya to ba da za'a kuma wani ya fitar da shi saboda haka kasance wasu a cikinsu ba za su ana cikin rubuta sulhun ana cikin rubuta sulhun dan shi a wanda yake rubuta suhai ɗansa sai ga shi ya zo cikin sarka mari ya yi imani ubansa ya ɗaure shi ubansa shi ya jagoranci rubuta sulhun tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga shi ya zo yana ya rasulullahi ka cece ni ya rasulullahi suhail ya ce to akan wannan za a fara ɗabba ƙashar ɗan Allah ce yi haƙuri goma to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyanci al'umma har ya kai ga cin nasara ya zama duk duniya tsoronsa ake ba shi yake tsoro ba ba shi yake guduwa ba sai dai a gudu in an gan shi ba ya shayin ya tunkari kowace daula wacce za ta yi kokarin ta dakici hancin addinin musulunci ya tunkari daular rumawa tun yana da rai zuwa tumauta ya shirya rundunar da za ta je ta kuma kai hari ga rumawa wanda sayyidina abubakar ya zartar da ita abinda ake cewa jeshi usama bayan wannan sayyidina abubakar ya tunkari daular rumawa a ma'arakatul yarmouk sayyidina umar ya zo ya tunkari daular farisawa har aka samu daular farisawa ta fadi. a yakin da ake kira waƙatu na hawant musulunci ya ƙarfi ta hanyar samar da al'umma wacce take ɗauke da ruhi na gaskiya ba ta hanyar jefa al'umma cikin haɗurra ba wannan ta sa daular musulunci ta kankama ta yi ƙarfi ta shiga duniya sai gashi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kusan rabin duniya ya dawo ƙarƙashin ƙarƙashin wa ƙarƙashin musulmi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci fi aqalli min nisfi qarn ƙasa da shekara hamsin ko ina ka shiga za ka samu zalunci har yi to sai ƙarshen al'amuransa bayan zamansa a kurkuku yana rubuta fi zilalul ƙoran ya yi tunanin cewa manhajin da suka bi na farko kuskure ne sun jawo rayukan samari matasa masu san Allah da manzansa duk sun salwanta kuma babu abin da kullum cikin tsoro suke kullum cikin ɗauri suke sai ga ya kamata ya canza salo fitowarsa miyagu waɗanda suke yaƙi da addini suka ga cewa yanzu ya fi haɗari in zai yi fito na fito da wuri za a gama da shi yadda aka gama da su muhammad abdulsalam faraj aka gama da su Yahaya hashim aka gama da su waye su waye shi ma zai gama da shi da wuri amma in ya ɗau wannan hanyar to shi ne zai gama da tsarin da yanzu mu muke kai tsarin ba ruwan Allah ne saboda haka shi ne suka tusa masa wasu da sunan mabiyansa ne amma su rika ƙoƙarin ziga shi cewa a koma tsarin farko a ɗauki makami a fuskanci gwamnati suna so su yi wani abin da za su kama shi su ce sun kama shi da laifin zai juyar da gwamnati haka kuwa aka yi suka cusa masa wasu mutane guda biyu duk sanda aka zauna ta su ya kamata mutane tanadi makamai zama haka ba zai yiwu ba ɗagutu sai an shirya masa ya ce kun ga ba magana ɗagutu muke ba magana karatu a tsaya a yi ilimi ce kai a yi ilimi ba zai isa ba ɗagutu duk sanda aka zo ɗagutu ɗagutu ɗagutu har ɗaya ma ya fara cewa na ma yi odar wasu makamai suna nan suna tabowa daga sauke daga kiran da suna kare sai ya kutu min al-bilad ila al-istishhad risala ce ta doktora karkashin kulawar farfesa muhammad kutub dan uwan shi sai kutub shi ya supervisor akan risalar sunanta sai ya kutu min al-bilad ila al-istishhad a lokacin shi duk ya kai kaito waɗannan abubuwa wanda ɗan uwansa muhammad kutub a gabansa duk aka yi abubuwa a lokacin yake nuna musu ba haka ba su kuma duk ƙoƙari suke su sa a tarko tafiyar musuluncin a rushe ta tun bata je ko ina ba haka kuwa sai gashi an zo an kama su aka ce an same su da laifi suna kulle-kullen yadda za su juyar da gwamnati aka je aka yi musu wani shari'a ta boge ta iska aka kashe sai kudin tare da wasu mutum biyu ko uku tare da shi waɗannan kuma biyun da suka riga abin nan an riga an samu su kudin su akawun a amerika da turai shi kenan aka ɗauke su aka tafi da su can su je can su rayu su mutu a can sun gama aikin su shi yasa irin wannan tunanin wani lokaci akwai waɗanda dasa su ake yi wasu dasa su ake kuma ku sani ba kun zaci cewa na sun yi rawani sun yi waye sun ci asuwaki kun zaci cewa naku ne kullum sun fi kowa zakewa da zakalkalewa da wucewa gaba da kakkausan harshe amma wani wasu kewa aiki ko ba ku sani ba idan ana zaune haka nan ba wani hatsaniya ba karatun kuke zai wuya har kawai a zo a kama dukan a rushe gudun a kore ku a ana al'umma gaba ɗaya sai ta yi bore saboda ku me kuka yi amma in aka ce an same ku da laifi an kama ku da makamai an kama ku da kai hare-hare shikenan al'umma ta to da waɗannan sun kana mutane sakat domin yan jama'atul islamiyya an yi ta irin wannan lokacin ah, wani da ake kira salih sariya dan hizbut tahrir ya yi ƙoƙarin cusa wasu sojoji kanana matasa da waɗanda ba sojoji ba ya ce za a shirya juyin mulki ko za ku fara zuwa lokacin ana mitin na security general mitin na security da shugaban ƙasa zai zo kawai ku buɗe wuta a gurin ku kashe shi kenan sai mu haye kujerarsa abin kamar tatsuniya yara suka je wasu ma ɗauke da wukake wasu da barandami wasu da abubuwa na shirme nan aka murkushe su aka kashe su aka kashe shi kansa salih sariya da karshe aka yi masa hukunci kisa shi ma kisarsa ta kare daga lokacin a lokacin akwai wasu wanda suka yi kokarin su ma wai su kai su dau fansa suka je ɗan sanda da sojojin gwamnati suka kashe su a lokacin shi umar abdulrahman don an samu sabani tsakanin yan jama'atul islamiyya da yan tanzimul jihad cewa abin nan da muke yi mu sake dubawa ana ta kashe yara muna zuga yara ana zuwa kashe su a lokacin sabani ya kauri har sai da ta kai umar abdulrahman zuwa can wasu sun ba da misali ƙoƙari don yawanci matasan wato da kyakkyawan niyya ake yin ana nuna musu wannan shi ne musulunci kuma ku ba da rayuwa ku akan musulunci shi ne komai yara ne ƙanana ba su yi karatu ba su yi ilimi ba wasu kawai su rika wasa da tunaninsu aka suka je can aka nuna musu training ga inda za su fito na fito da sojan rasha dan gurguzu wanda ya fito ya murkushe musulmi a su ya kafa mulkin gurguzu kaga can sun je wani abu mai amfani saboda haka suka yi amfani a can bayan dawo wasu gwamnati ta rika kama wasu kuma tunda sun je sun dawo yanzu sun fi da hadari da can yan abubuwan da suka iya yi na makamai ko sarrafa makamai yan kaɗan ne amma yanzu sun je sun yi yaƙi da mafi ƙarfin daula a duniya a wancan lokacin tare soviet kuma sun dawo sun ci nasara babu shakka yanzu za su faɗaɗi gwamnati ta rika ɗaɗɗaure su su ana kashe su da dama daga cikin suka fantsama suka gudu wasu suka koma afghanistan inda zama wasu suka zauna pakistan lokacin da yakin bosnia ya barke wasu sai suka tafi can bayan an yi yarjejeniya da 'yan bosnia yarjejeniyar da ake kira ta dayton to a lokacin kuma yarjejeniyar ta ce duk wani bako ya fita da ƙasa suka rasa gurin zuwa suka yi ta tambele a bayan ƙasa duk inda suka je ba a bukatarsu wannan ya sa tunaninsu ya ya canza sun ga kamar ma duk duniya an tsare su don haka kowa in yana so a yi abu kawai ya zo a yakin nan a yi jihadin nan akwai manya-manyan su wanda su suka rika rubuce-rubuce muhammad abdulsalam faraj duk da injiniya ne amma ya rubutu sunan littafin shi alfaridatul ga'iba akwai sayyid imam abdulaziz wanda yake sa nickname a sunansa abdulkadir abdulaziz amma sunansa na gaskiya sayyid imam abdulaziz shi ma ya rubuce rubuce yana da littafin al'umda fi idad al'udda yana da alhadi ila sabil rashad akwai abu umar umar abu umar wanda shi ko ya rubuta littafin al-jihad wal ijtihad banda su akwai su da dama wanda duk yawancinsu injiniyoyi ne ko likitoci amma kuma su ne malaman su suke kanikancin fatawar yadda za a yi tafiyar zan so dan karanta muku kaɗan daga cikin yadda suke tunani muhammad abdulsalam faraj mai littafin alfaridu ga'iba wanda muka ce an kashe shi 1975 a cikin littafinsa yana cewa innal ilma laisa huwa silahul had الذي سوف يخطأ دابر الكافرين وهذا السلاح هو الذي ذكره لنا المولى عز وجل في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ku ابن ديكي da yake cewa باشيني ce كيفي با shi زي makami mai kaifi زي wanda zai با kafirci بني makamin da zai gama da kafirai shine makamin da Allah ce qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum ku je ku taya kasu me yake nunawa ana ku dinge da ilimi ku damu da karatu ku damu da malamai malaman nan ba za su yi muku amfani ba ba za su iya maganin kafirai ba ku zo mu tafi jihadi shi yasa a tafiyar ba za ka ga malami ba sayyid imam sayyid imam a cikin littafinsa al'udda al'umda fi idad al'udda sayyid imam likita ne kamar da jiya muka faɗa likitan sajiri ne yana irin kwalliya din nan mutum fuskarsa ta mummuka ne ya gyara masa plastic surgery sana'arsa kenan amma ya zama imam ya musu rubuce-rubuce a yanzu yana tsare a hannun a gwamnatin masar kwanaki can ya fito da takardar cewa ya yi bara ya fita daga wannan tafiyar domin sun bata da aimanin zawahiri da tare suke lokacin da aimanin zawahiri ya gudu pakistan sai ya ba da rukon kungiyar a hannunsa ƙungiyar kuma daga cikin alkawarin da take da shi sharuɗa ko kuma constitution na ƙungiya shine ba a neman a fita yaƙi waje afghanistan ko falastin ko waye a yaƙin da ake bukata shine na cikin gida kafirai na kusa-kusa su ne idan an kawar da su za a iya kawar da waɗancan wannan shine tsarin constitution na ƙungiyar su jama'ar islamiyya ko tanzimul jihad shine muqatalatul aduwwal qarib lal ba'id lokacin da Ayman al-Zawahiri ya koma afganistan sai ya suka hada kai da Usama Usama kuma ya yana cewa yaki Amerikawa da da Yahudawa saboda haka kaga tunanin yanzu ya canza daga dagutu na cikin gida zuwa dagutu na waje to wannan sai ta sa suka bata da sayyid ina wannan su yayi littafi ya kafirta dan uwansa ايمن zawahiri ya kafirta wancan shi ma wancan ya rama sayyid imam a cikin littafinsa al'umda fi i'dadul udda yana cewa kama annana nara أن شغل المسلمين بأي أمر سوى الجهاد في سبيل الله في هذا الزمان كما تفعله كما يفعله كثير من الجماعات الإسلامية هو خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخيانة لهذا الدين wa tadhi'u lahu abinda yake cewa mu abinda muke gani a mu shine shagaltar da musulmi da dukkan wani abu da zaka shagaltar da su ko menene in ba jihadi ba in suka ce jihadi ba suna nufin jihadi bi mafhumi shamil mu a gurin mu suna mun san in aka ce jihadi kalma ce da tana da faɗi akwai jihad al-jihad bin nafs aljihadu بالمال الجهاد aljihadu كلمة الجهاد kalmar jihadi duk ta kunshi wannan a gurinsu in suka ce jihadi suna nufin kawai wanda zaka daga makami sauran duk ba jihadi bane shagaltar da musulmi da kowane irin abu ne a wannan zamanin ba jihadi ba kamar yadda wasu ƙungiyoyin musulmi suke yi ya ce wannan abin da suke yi ha'intar Allah da manzonsa suke yi kuma ha'intar wannan addini suke kuma tozarta addini suke yi wannan karatuttuka da ake yi da wa'azuzzuka da ayyukan alkhairi da ake yi makarantu da waye duk ha'inci ne a wurinsa ga Allah da manzonsa bata addini ne ya ci gaba da cewa inna ayya juhudin yubzalu fi ghairi sabilil jihadi fa huwa juhdun duk wani kokari da za a yi in dai ba jihadi ba kokarin banza ne yace wa ayyu malin yunfaqu fi ghairi hadha as-sabil fa huwa malun duk wata dukiyar da za a kashe ba a wajen jihadin nan namu ba yace kashe banza yaji hashdal jihudi wal amwali li daf'i ajalat al-jihad ce wajibi ne a bada dukiya da kokarin duk da za a bayar na a ga cewa an tankada jihadi ya kara gaba ta ta'ayyana wanda ya zama wajibi akan kowa dan su a gurin su jihadi wajibi ne fardu aini ne akan kowane musulmi namiji ko mace wannan shine abin da ya karara a cikin littafinsa jihadi wajibi ne akan namiji da mace baya bukatar izini baya buƙatar komai yadda ka san abin da malamai suke cewa in an ci kasar musulmi da yaki a wannan lokacin jihadu daf'i ya zama wajibi fardu ainin akan duk wani mai iko to su ma haka suke fada ta ayyana ka tariqin shar'iyyin wahidin lil khalas fi hadha zaman shi ne ita ce hanya kwaya ɗaya tak wanda ita ce za a bi a tsira a cikin littafinsa al'umda fi udadil udda shafi na 36 wato a farkon littafin yadda ya koro magana kusan babu wanda ya rage musulmi sai shi sai makoya wallahi in ka karanta tun daga farko farkon littafin ni na karanta littafin shekara wajen bakwai ko takwas baya wani abubuwan a ciki na rubuta su a cikin littafin tun shekara bakwai ko takwas baya tun kafin ma in san akwai wasu 'yan sunkuru sunkuru ana haka ba wai don sunan rubuta ba duk abin da yake gudana a duniya a yanzu ya kamata a matsayinka na wanda kake kokarin karanta mutane ka sani ba lallai sai akwai shi a ka ba ka san juyin juya halin da zai zo ba nan gaba lokacin da nake rubuta abubuwan ban san cewa za a samu wasu 'yan taratsi su je su ɗauko irin waɗannan ƙidin da aka haife su a cikin kurkuku lokacin da ake gana mutum azaba hankalin shi ba a tare da jiya na yi magana na faɗi asbab dalilan da ya haifar da wannan abu a masar da algeria da ko ina ne wanda in ka dubi rayuwar musulmi a najeriya babu irin waɗannan to lokacin da mutum yake cikin irin wannan matsayi wannan tsanani babu irin tunanin da ba zai zo masa ba ana azabtar da shi ana gana masa azaba a yi sa shi kamar a yi masa rataye kamar nama ƙasa ana babbaka wuta a tona masa kare ya yi ta cizonsa a yi masa tsirara a yi ruwaɗi da shi a kama 'ya'yansa mata ko matarsa a zo a gaban shi a yi lalata da ita yana gani dole ne ya ce waɗannan ba su yi mun wannan ba musulmi ne dole ne ya faɗa dole ne ya rika ganin ya rika jin haushin kowa a gari don me ba a zo an taimaka masa ba saboda haka suna cikin wani kwandishin wato kamar ibnu hazm allah ya ji kansa yayin da za ka ɗauki littafinsa kana karanta sai ka ga ya dirawa imamu malik ya dirawa shafi ya dirawa abu hanifa ya yi musu kwasar karan mahaukaciya kai sai ka ɗauka da wani ɗan ƙanƙanin ɗalibinsa yake ke faɗa ya kawo magana abu hanifa ya ce wace irin fatawa ce ta yahudanci haka in kana gani sai ka ce kai wannan mutum ya fi zafi yi rashin tunani yaya a imma kamar waɗannan waye baya kuskure ka faɗi kuskuren su mana ka wuce ka ce Allah ya gafarta musu to amma an karanto kuma tarihinsa sai ka ga yadda mabiya waɗannan mazhabobin suka nuna masa kiyayya daga gaba mutumin da ya fito daga gidan sarauta a kurkuba babansa waziri ne ya tashi cikin shagwaba 'yan mata ke renansa ya tashi cikin shagwaba da jin daɗi daga baya ya karatu ya fahimci addini ya fahimci ilimi ya zo yana maganganunsa a bisa fahimtarsa malaman garin suka yi masa cahat sai da ta kai duk littafan da ya mallaka sai da aka sa wuta aka kona shi aka kore shi daga garin su shi ya sa shi kuma in ya tashi sai ya musu wannan diran mahau abin da diran to kai ba wani wanda ya maka haka kuma ka yi wa malamai haka kaga ai bai dace ba haka wanda ya ga uzurinsa sai ce e akwai wasu asbab nafsiya akwai wasu psychological problem da suka ja shi haka to su ma waɗancan yaran a lokacin da suke wannan tunanin suna cikin a cikin sijin liman durra wanda shi fi kowanne kurkuku gana wa matasa azaba a masar da a sijinul harbi kamar ka ce kire a najeriya a cikin wannan gurin ba aka rika rubuta constitution kudin kungiyar kaga ai rashin yi ana zaman lafiya ana karatu ana wayarwa da mutane kai musulmi suna sanin addininsu hatta ma shugabannin da suka fandare ana kokarin shigar musu da addinin taka ka zo ka ce a'a da a watsar da wannan kawai a shiga jeji a ɗau gami a yi waye ka ɗauko wancan abun ka kawo shi na akwai rashin hankali a cikin wannan littafin shafi na 36 kafin wannan ina so in gaya muku amma farko farkon littafin ya zo ya ɗauki shugabanni gaba ɗaya ya ce duk kafirai ne duk shugabannin ƙasashen musulmi bilastis na mun san ba sa togaciya duk shugabannin ƙasashen musulmi a duniya kafirai ne a wurinsu abu muhammadu al-maqdisi ku je ku nemi yaran da yanzu ake doyahu ana ana babba su takardu ana cewa gashi su karanta su samu hujjoji na tafiyar akwai takardun abu muhammadu magnisi abu muhammadu magnisi dan jordan ne na san wasu da yawa kawai jini suke abu abu abu amma ba san a ba'u din daga yana shi wannan abu din dan yanzu haka yana tsare abu muhammadu magnisi ba wani malami bane fitacce ba kamar Sheikh al albani ko isaimin ko ibn baz ba kamar waɗannan ba wani ɗan sunkuru ne yana da littafi sunan shi alkawashiful jaliya fi kufri daulati saudiya wai dalilai ne kwarara karara ya fito da su wanda yake nuna daular saudiya daula ce ta kafirci a wurinsa alharamai ne yanzu yana karkashin shugabancin kafirai sayyid imam a cikin al'umda fi da udda sayyid imam shi kansa kamar yadda na ga muku ya watsar da wannan abubuwan yanzu ya yi bara'a ya ce duk ya bari to lokacin yana cikin abun yana musu kanukancin tafiyar ya zo ya yi maganar shugabanni ya kafurta su ya ce to duk alkalan da suke aiki ƙarƙashin gwamnati su kan kafurta su ma sojoji da 'yan sanda duk wani jami'in tsaro ya kafurta domin yana kare kafirci duk wani ma'aikaci karkashin wannan gwamnati ya kafurta bil munasaba ya kamata ku fahimta aljama'atul islamiyya waɗancan da muka faɗa lokacin da suka ɗauko tunaninsu da farko na wannan sun sunkuru ɗin ba sa haramta shiga aikin gwamnati shi yasa za ka ji akwai wani ofisa na gwamnati za ka ji akwai ba sa haramta shiga aikin gwamnati ku fahimci wannan masu haramta shiga aikin gwamnati su ne 'yan jama'atul hijira wa takfir wanda aka fi sani da jama'at al-muslimi su kuma da suka yi wannan fatawa ta haramta shiga aikin gwamnati abinda suka yi suka ce yanzu ba lokacin jihadi ba ne lokacin hijira ne shi ne suka yi hijira kun ji dalilin hijira bayan sun kafirta mujtama sai suka yi hijira su babu jihadi a cikin tafiyarsu wannan fikira ta sunkuru da makami na wasu ke cewa musu jama'atu takfir ko khawarij ta nan ne suka ɗosano aƙidar khawarijancin ba a ce khawarij ne ta kowane ɓangare ba amma sun yi kama da su ta wasu ɓangarurruka ɓangare na farko ba malamai ba ne matasa ne 'yan zafin kai haka khawarij suke haka manzo Allah ya sifanta su matasa ne a jahilai na biyu jahilai ne ba masu ilimi ba ne haka annabi ya sifanta khawarij ba malamai ba ne a ciki shi yasa ibnu taymiya ce bid'ar khawarijawa ta samo asali ne daga jahilci suna san addini amma kuma ba san shi ba sabanin bid'ar shi'a wannan zindiƙanci ne ya haifar da ita saboda haka akwai wannan tashabuhin suna da tawassu wajen kafirta duk kuma wannan da murtakibul kabira haka suka kafirta sahabbai wanda suke lokacin wanda suke bayan ali da wanda suke bayan muawiya duk suka kafirta su kaga na ma akwai tashabu da khawarij daukan ayoyi a sa su ba mahallin su ba nan ma akwai tashabu za mu zo dan ba ku misalin irin yadda ake suke wasa waɗannan matasa da ayoyin Allah da jefa su inda bai dace ba a littafin al'umda fi idadin udda ya zo yana maganar tajrib tirenin na soja na yaki na fita a yi gwagwarmaya inda ya ce wajibi ne akan kowa ba a ɗauke kowa ba kuma baya buƙatar babanka ya baka izini babu wani izini kuma da ya zo bayanin uzurrukan da za su sa a ɗauke maka tirenin sai ya je ɗauko ayoyin da suke magana a kan uzurrukan ɗaukewa musulmi jihadi la yastawi alqa'iduna min al-mummini almu'minina ghayru ulul darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja har zuwa ƙarshe kaga wannan tana maganar in aka zo fita jihadi wanda suke masu cuta makafi da sauransu babu komai sai ce wannan ayar tana nuna an ɗauki tirenin fita filin tirenin a nan ya ɗora ayar ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم kun san lokacin da ayat ta sauka wasu sun zo suna cewa rasulullahi a taimaka mana a samu mana abin hawa mu fita jihadi ba su da abin hawa manzo Allah ya ce ku yi hakuri wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qult la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam hasanan alla yajidu ma yunfiqun ayat ta sauka akan waɗanda suka zo suna so su tafi jihadi da waɗanda kuma ba su da lafiya suna so amma ba su da lafiya da masu rauni saboda tsufa da shekaru da sauransu ayat ta sauka take nuna babu laifi a kansu sai ya kawo ta a matsayin cewa ayat tana nuna waɗannan ba wajibi su fita training ba duk a wajen training ya saukar da ayoyi a cikin wannan littafin al'umda hidadul udda dan a tafiyar gwagwarmayar ba a rubuta wani littafi da ya kai wannan ba in ka ga wannan wato taratsin bai san littafin ba da sauransa ba ina zuga shi ya karanta ba ne amma dai ya san cewa wannan littafin yana nan kuma shi ne suke shi yasa ma ya watakila ya sa masa al'umda madogara ya zo maganar imaratu mu'askarin tadrib inda duk za a buɗe sansanin training dole a samu amir shugaba to a nan sai ya ce bin shugaba wajibi ne sai ya ɗauko duk inda ahlus sunna malaman ahlus sunna suka yi magana akan al-imamatul uzma duk nusus din da aka yi magana akan shugaba na gaba ɗaya na musulmi sai ya sauke su a kan amirul mu'askar abu uh, umar abu umar a littafinsa al-jihad wal-ijtihad akwai inda ya tafsirin ƙissar talut alaihi salam wacce ta zo cikin suratul baqara a ƙarƙashin tafsirin wannan tafsirin ba wai ibnu kasir za ka gani ba ko tafsirin babari ko bagawi ko wani a'a da kwanyarsa yake tafsirin kayansa shi kuma abu umar na ba musamman daga wata ƙasa daga ina ya taho ba wato ba musamman daga inda aka je goma da shi ba ba wani fitaccen ɗalibin ilimi ba wani fitaccen malami ba a ƙarƙashin wannan aya a shafi na ɗari da hamsin yake cewa إن حركة الجهاد هي التي تربي الأمة وتبرز القيادات وتعرفنا بمقادير الرجال saboda ahalus sunna duk inda suka yi magana akan jihadi sukan hada shi da imam tahta rayatul imam babu inda zaka ji an yi maganar jihadi akan ɗaiɗaikun mutane sai dai akan daula a ƙarƙashin imam wannan shi ne za ka samu a littafan ahalus sunna har za ka ga suna wa naral jihada fi sabilillahi khalfa kulli barrin wa fajirin khalfa imamin barran kana aw fajir mun yadda jihadi in dai aka tsayar da jihadi za a yi shi a bayan imam imam suna nufin ba limamin masallaci ba Ah, ya suna nufin shugaba al'imamatul uzma saboda haka ahlus suna suke cewa a ƙarƙashin ƙiyada ake fitar da jihad musamman jihadul falak wataƙila jihadul daf'i an zo har gidanka an kawo maka hari yi ƙoƙarin kare kanka wanda shi ma in za a same shi ƙarƙashin raya ta imam sai an fi samun ribarsa ku duba afghanistan lokacin da tarayyar soviet ta shigo musu ba su samu raya guda ɗaya ba suka zama ƙungiyoyi ƙungiyoyi kowanne kullu hizbin ba da farihu na Allah yake faɗa kowace ƙungiya take ga ita ce ke da haƙƙi bayan an gama korar sojojin rasha an gama kawar da gwamnatin da take mara musu baya sai ya zama sun koma faɗa a tsakankaninsu akan kujerar waye wace ƙungiya ce za ta riƙe kaga wannan yana nuna maka ashe akwai hikima ya zama an sanya jihadi karkashin raya ta imam to wannan aƙidar ta ahlus sunna nan yake so ya warware sai yake cewa gwagwarmaya ta jihadi ita ce za ta tarbiyyanci al'umma mu muna cewa a karantar a bada ilimi can muhammad faraj abdulsalam faraj ya ce ba sai an bada ilimi ba ilimi ba zai yi maganin kafirai ba to shine nan shi ma yake cewa gwagwarmaya ta jihadi ita ce za ta tarbiyyanci al'umma ita ce za ta fidda shugabanni ita ce za ta nuna mana matsayin mazaje ma'ana ana fada ana jihadin a lokacin za a iya gane a ah, to wane kai ya kamata ka zama shugaba saboda kafi jaranta ka <laughs> yake cewa arafna min khilalil ayat daga ayoyin da muka karanta ayoyin kisar baluta da jalut ya ce mun gano anna daud alaihi salam baraza daud ya samu ya fito fili annabi daud bayan waƙatala dawud jalut bayan daud ya kashe jalut فجمع الله لداود ما تفرق قبل الحدث بين النبوة والملك sai Ubangiji ya ba haɗa masa abinda da bai zama a haɗa ba kafin haka ta faru ya haɗa masa annabci da mulki wa atahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha kun ji yadda yake istinbadi tafsirin ayat wato da'ud bai zama shugaba ba sai da ya kashe Jalutu ma'ana sai a cikin wato gwagwarmaya ta yaƙi ƙura ta lafa aka ga wane ne ya fi kisa sannan sai a samu shugaba يتي نعم عندما قتل الجندي داود الكافر جالوت كانت مقدمة الاختيار يا عند سوج داود يكشي كافر ان جالوت علوك تشني اكفالة قبا ترد زابنسا اما تنشو قبا سيتي قتل يا كسا فاجتباه الله سي الله يزابيش سيتي فهل عقل مشايخنا هذا katala katala katala ya ce shehunanmu malamanmu kaga ashe malamansa ba sa tare da shi ce malamanmu sun fahimci katala katala katala kuwa sai ya ce falaita mashayikhuna yu'idu da lana tafsira wa tajliyata kalimati katala ce muna buƙatar malamanmu shehunanmu su sake maimaita mana tafsirin kalmar katara wato abin da yake so ya gaya maka dole ne sai sun fito an yi kashe-kashe sannan za a gane shugaba su daina cewa a samu shugaba a tafaka nan ko ba shugaban kawai a je a yi in aka ga wanda ya fi kisa sai a ce kai ne shugaba dan Allah da haka musulunci ya kafu fi sabilillah a karanta tarihin musulunci da haka ya kafu sukan yi mummunar fahimtar maganganun malamai sautari ko kuma su malami ya yi magana ga abin da yake nufi su yi wani guri da maganarsa mai littafin al'umda sai idadul udda shafi na 91 da biyu yake cewa inna min a'zami wajibati ta'ifati al-mansurati fi hadha az-zaman huwa jihad al-hukkam al-murtaddin al-mubaddilin li shar'illah yana fadar cewa mafi girman wajibi akan at-ta'ifatul mansura kungiyar da Allah zai bawa nasara a wannan zamani shine ta tashi ta yaki shugabanni wanda suka yarda suka canza shari'ar Allah sai ya kama ganganun malamai na wannan zamanin akan hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba sai ya ce fa amma an wajibin musulmi na haula'i haula ilhukam al fa huwa kama qala al sai ya ce amma abin da ke wajibi akan musulmi dangane da shugabanninsu da suka yi ridda abin da yake wajibi ya ce kamar yadda alkazi iyad yake cewa sai ya kawo maganar kazi فلو طرا عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه ونسب إمام عادل إن أمكن ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلق الكافر سيأتي أبن يزم واجبي أكم مسلمين سيئة يوم dangane da shugabanninsu su yi kamar yadda alƙadi iyad ke cewa idan aka zaɓi shugaba musulmi zai yi shari'a da shari'ar Allah sai kuma tsara'a alaihi kufur sai kafirci ya zo daga baya bayan da an zaɓe shi a matsayin musulmi kuma zai tsaye da shari'ar Allah ana shari'ar Allah sai kawai ya kafirci sai ya ce na yi ridda ko ya ce shi zai canza wa musulmi shari'ar su. ko ya zama dan bid'a sai ya ce to ya sau kamar wato automatically ya sauke kansa kuma biyayyarsa a lokacin ta faɗi wajibi ne akan musulmi su tashi su fitar da shi su kafa wani a imam adali in amkanahum zalika in za su iya idan ba za su iya ba to waɗanda za su iya wajibi ne su cire mutumin da yake kafin sai ya ce to abinda musulmi ya ke wajibi a kansu su yi dangane da shugabannin su kenan ka duba maganar qaziya na farko ya ce falau a alaihi kufrun kaga ashe da musulmi ne kamar kasa ce duk musulmi ne mu muna da constitution na addini na shari'a na komai sai muka zaɓi mutum akan shi zai zama mana shugaba kawai da ya hausa ya ce shi ya yarda ya koma kiristanci kaga wannan magana dole ta zo ana a'a daman can ba musulmin bane ko ko daman can ba musuluncin ake yi ba kun san tun daga faduwar khilafa ta Usmaniya wacce jiya ne cin fada da aka da ita musulmi suka samu kansu cikin wani halin da a tarihi ba su taba samun kansu cikin sa ba a tarihi ba a taba samun wata hadisa tun kafuwar musulunci irin abin da ya faru ba bayan faduwar daula ta Usmaniya 1928 sannan a wancan lokaci lokacin daular usmaniya duk ana tafiya ne karkashin shugabanci imam kuma na musulunci in ma akwai zalunci akwai rashin adalci duk wannan daman an dade ana yinsa tun daga tafiyar khilafatun rashida in ba daura umar ibn abdul aziz ba duk shugabannin da ake yi akwai irin wannan a cikin tafiyar su zalunci rashin gaskiya cin kuɗin mutane an daɗe ana yin wannan a tarihi to amma ba a taɓa samun musulmi gaba ɗaya suka tattara musuluncin suka watsar sai daga faɗuwar daular usmaniya a lokacin ne suka shiga haisa baisa alƙadi iya bai taɓa zanin wani yanayi irin wannan ba amma ya san yanayin zaman musulmi a matsayinsa na musulmi duk ruɓewar shugaba zai ce ni musulmi ne kuma alkur'ani da hadisi shine shari'a alƙalanmu duk su ne fuka waɗanda suka yi karatun shari'a in aka ce ana buƙatar jihadi a guri kaza zai tada raya a tafi abinda alƙadi iya ya sani a doran ƙasa ƙasa ta musulmi a lokacin sai ya ce da za su saɓi musulmi ya shugabance su daga baya ce ya ridda wajibi ne su canza shi kamar masallaci ne a ce an buɗe masallaci ga limami malami yana su sallah kuma sai ya ridda ba wajibi ne mamu mamu su canza shi duk da ya faɗi haka alƙazi iya saboda malami ne mai tunani sai ya sa ƙaidi sai kuma ya sa wani a irin ma wancan yanayin ba ma irin wani mu ba wanda tun lokacin da kamal ataturk ya zo gaba ɗaya ya yi ilga'in abin da yake musulunci sai ya ce in hum zalika in har suna da imkaniya suna iyawa domin wani ita ce ka'ida ta musulunci kakaf ko menene musulunci ya ce ka yi sai idan akwai imkaniya Allah ta taqullaha mastata'tu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu al-istifa'a din nan kamar yadda Sa'idi yake faɗa a tafsiri ce za ta shiga dukkan wani babi na shari'a dukkan wani babi na shari'a sai an sa istifa'a a ciki in babu istifa'a shikenan in kana gurin da sallah ma ba za a barka kai ba ta faɗi da kanka shi yasa ibnu taymiya yake cewa ka duba najashi halin najashi shi kaɗai ya isa ya zama aya gashi ya yadda yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma har ya mutu bai bar abin da yake yi na gargajiya ba da bautar su bai kuma taɓa sallah ba annabi da ya mutu sai ya ce a yi masa sallah dan uwanku ya mutu saboda ba zai iya yin wani abu ba a lokacin yana shugaba kasa ta habasha duk ta kafirai har yanzu ethiopia kasa ce ta kiristoci in akwai ma musulmi minority saboda haka ba abin da zai iya yi duk da gashi ma shine shugaba watakila ka ce ai shine shugaba don me ba zai tankwara mutane da karfi ba to ai su suka naɗa shi dan ƙanƙanin lokaci sai su yanka shi su sa wani amma a wannan lokacin akwai amfanin da yake wa musulmi ba a ƙarƙashinsa musulmi suka fake ba suka yi hijira ta ɗaya ta biyu imam ne shugaba ne adali haka manzo Allah ya sifanta shi kaga ya amfana musulmi duk da cewa gashi daular da yake jagoranci ba ta musulunci ba kuma shi ma ba zai iya musuluncin ba shi yasa qadi iya ce in amkana amma ka duba wannan yadda ya ɗauki abin ya ɗora akan musulmi cewa su yi fito na fito da shugabanni su kawar da su kuma wajibi ne shi haka ba ruwan shi da in an kana shi a nashi maganar babu maganar in an kana ko kaɗan abin da ya fi bani mamaki a cikin littafin sayyid imam da ya zo yana magana shugabancin mu'askarun tajrib inda za a yi training da ya zo yana wannan magana sai ya ɗauko a cikin littattafan aƙida inda aka yi maganan limancin sallah wala duk magana ce karara akan wannan ta kalfa kulle imamin barrin aw fajirin haka bai tsahawiya ya ta kawo sai ta kawo shi amma kuma yana magana akan mu'askarut tajri ka duba irin wannan fahimta maganganun malamai ba su da wata kimar a zo a gani a gurinsu kowane ne idan suka karanta maganarsa suka ga cewa maganar nan tashi ba za ta tafi da to za su tattara su watsar ko su wane ne da ya zo tafsirin wa mallam ya hukum bi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun a cikin littafinsa alhadi ila sabilin rashad shafi na 365 zuwa 374 a lokacin ya kawo maganganun malamai daban-daban daban-daban kuma jimajiman malamai ba 'yan kucuku ba mun malamai ba ya ɗauko magana ibn qayyim ya ɗauko magana shankidi ya ɗauko maganar ibn bas ya ɗauko maganar salih al-ithami ya ɗauko maganar albani ya ɗauko maganar ahmad muhammad shakir ya ɗauko maganganu su fauzan su ɗanyen malamai jima-jima sai ya ce duk waɗannan ba su fahimci ayan nan daidai ba wallahi na zana waɗanda ya kawo da sunansu sun kai sha biyar banda lijinar da'ima wanda malamai ne a lokacin manya su shek ibn bas shek abdulrazak afifi su shek abdullah bin qa'ud allah ya ji kansu su ne shugabannin wannan kwamiti amma saboda yadda suka fassara wa mallam ya hukum bima ba ta yi daidai da hankalin wannan likitan ba sai ya ce waɗannan duk magana suke ba tare da sun bibi abin da diddigensa sun tace ba ya ce sashinsu yana kalilin sashi ne saboda haka ba za mu aiki da maganarsu ba maganar da na faɗa ita ce daidai na so in kufo muku lafazinsa ku ji amma wannan ita ce ma'anarsa ya ce maganar da ya faɗa ita ce daidai waɗannan duk kalilin zunansa suka rikai ba su fahimci mai ayat take nufi ba ta aya ta aƙida waɗannan in ba su fahimci aƙida ba ya za a yi sayyid imam ka gane aƙida fi sabilillah sayyid imam yana daga cikin taɓargazar waɗannan tafiya za ka dinga jin wasu wasu fatawoyi wanda tun da mahaifiyarka ta haife ka baka taɓa jinsu ba ba wani imam kuma da za ka karanta ya taɓa faɗa sai a bakinsu daga ciki kiraye kiraye da suka rika yi cewa duk wanda zai shiga tafiyar su ta jihadi da gwagwarmaya dole ne ya bar harkar kasuwanci ya haƙura da ayyukan gwamnati ya dogara a kan ganima in an jihadi an samo ganima wannan za a rikaci. abu umar umar abu umar a cikin littafinsa al-jihad wal ijtihad shafi na 43 zuwa da hudu yake cewa ga lafazinsa inna mimma yusafu lahu anna ammat at-tanzimat wal jama'at al-islamiyya hatta al-jihadiyyah minha عندما يفكرون في المورد المالي فإنهم لا يخرجون عن تفكير أهل الباطل أو أصحاب الدنيا فهم إما أن يبحثوا عن متبرئ محسن أو يفرغوا بعض أفرادهم للتجارة والكسب وهم بهذا جعلوا لأعدائهم عليهم سبيلا لأن هذه المنافذ لا يتقنها المسلم وخاصة المجاهد وعلى الخصوص في هذا الزمان حيث سيطر الكفر على هذه المنافذ واحتاط منها hatta لا يؤتى min قبلها bari in fassara muku yace abun bakin ciki yace abun bakin ciki ma'ana yana bakin ciki shi yace da dama daga cikin kungiyoyi da kungiyoyi a tanzimat organizations da kuma kungiyoyi na musulunci yace har ma masu cewa jihadi jihadi lokacin da suke za su rika yin tunanin ya za su ringa samun kuɗin shiga ya ce tunaninsu baya shan bamban da tunanin mabarnata tunaninsu irin tunanin ahalil batil ne ma'abauta ƙarya da barna menene tunanin ma'abauta ƙarya da barna ya ce tunaninsu baya fita daga tunanin ma'abautan ƙarya da barna au ashabin duniya ko masu san duniya ya ku ji tunanin ahalil batili ya ce fahim sun waɗannan ƙungiyoyi in ma an yabhasu an mutabarri'in muhsin in za su yi aikin musulunci sai su je su nemi wani mai tabarru'i wanda zai bada taimako su ce da Allah ya taimaka wannan tunanin ahlul ne yana so ya fassara maka menene tunanin ahlul batil yace ko dai su je gurin mutabarri muhsin wani wanda yake da ihsani yake da kyauta da kudinsa da addini su je su taimaka a gina masallaci ko makaranta ya ce ko dai su yi wannan au yi ko ba za a faradi littijarati wal kasu ko su samu wasu daga cikin 'yan kungiya su ce ko ku shiga kasuwanci domin a samu abin shiga ya ce wannan ma tunani ne na ahlul batil wa duniya wahum bihaza hadha ja'alu li a'daihim alaihim sabila yace kaga wannan sun ba wa makiyansu kofa kenan akan su lian hadhihi al manafiz saboda waɗannan hanyoyin musulmi bai kware akan su ba musulmi bai kware wani musulmi ya taimaka masa da dukiyarsa ba gurin suwa manzo Allah ya samu taimako a addini ba gurin Abubakar ba yana cewa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu Abubakar babu wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiyar abubakar ta amfane ni sayyidina umar ya ba da rabin dukiyar sa fi sabilillah sayyidina usman ya ba da madudin kudi fi sabilillah har manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma darra usman ma amila ba'd daga yau duk abin da sayyidina usman yayi babu wani abu ba zai cuce shi ba dukiyoyinsu suka ciyar alqur'ani ba ta ake aimu yayi jahidu bi amwalikum wa anfusikum ba sai amma faɗi dukiyar kafin a faɗi abin nan to amma sai yake cewa waɗannan hanyoyin musulmi bai kware a kansu ba wa khasatan al yace musamman ma mujahidi yace musamman ma kuma a wannan zamanin yadda kafirci yayi ka yayi kaka gida ya kankane waɗannan hanyoyin ya yi kokari ya tattare wannan hanyoyin ta yadda ba za a cutar da shi ta wannan bangaren ba har yake cewa shi abu umar umar abu umar ya ce wa ana astaghribu min ula'ika allazina yad'una an-nasa lil jihad wal qital fi sabilillah thumma yatlubuna minhum an yaktasibu أن min al wazifa aw yatlubuna minhum an yaktasibu يكتسبوا bit tijara التي ستأخذ جل وعامة ammati waqtihim أبو abin mamaki ina mamakin waɗannan da suke cewa a zo a yi jihadi ko a yi yaƙi fi sabilillahi sannan kuma su cewa su ƙungiyarsu su tafi su nemo kuɗi ta hanyar aikin gwamnati ko su je su nemo kuɗi ta hanyar kasuwanci ya ce yana mamakin wannan ya za su nemo kuɗi ta hanyar aikin gwamnati ko ta hanyar kasuwanci wanda zai cinye dukkan lokacinsu ko mafi yawancin lokacinsu sai ya ce sun ma'arrifuna ya ashabal ma'arifa ya ku masana ku sanar da mu ayyu tariqin ya ishu Musulmi al-yawm liyaktasiba rizqahu wa la yusibu malan haraman yace a gaya mun wace hanya musulmi yau zai bi ya nemi arziki ba tare da ya ci haram ba saboda haka babu wata hanya da kai musulmi yau zaka samu abin da zaka kai cikin ka sai dai haramu sai ya ce wa hal hunaka ta'amun azka wa malun atyabu min malil ganimati wal fai'i akwai kuɗi akwai duk abinci da ya fi daɗi ya fi tsarki akwai dukiyar da ta fi tsarki kamar dukiyar ganima da dukiyar fai'i wacce za a je kafirai su gudu a kwasa ya ce inna min al'ari an nakhjala min haƙƙina. ce abin kunya ne mu kasa faɗar gaskiya mu kasa faɗa haƙƙinmu mu ji kunyar karɓar haƙƙinmu wa na fi batilihi yataghrasu wa yatabajjah amma ga wasu nan suna ƙarya kuma suna ƙafafa suna nuna isa yace wal ya'lamil jami kowa ya sani anna min sifati ta'ifatil mansura sifofi na at-ta'ifa ƙungiyar da za a taimakawa أنها تأكل من مال من أزاغ الله تعالى من أزاغهم الله تعالى شاء من شاء أو أبى من أبى والله الموفق yace sifar ƙungiya wacce take mai nasara wacce ake taimaka mata shine za ta rika cin abincinta daga dukiyar waɗanda Allah ya karkatar da zukatansu ka ko kasu shi yasa a masar 'yan tanzimul jihad suka rika kai hare-hare a kantinan gwalagwalai na kiddawa kiristoci suna kwashewa saboda irin wannan fatawar wannan su ne malaman yanzu dan allah a tarihin musulunci ka taɓa karanta a wani littafi yanzu duk maganar da yake tashi ce daga aljihunsa daga buhunsa yake ɗaukowa daga buhun tunaninsa babu inda ya buɗe wani littafi ya ce mana ga inda malam wane ya ce musulmi mujahidi daga dukiyar ganima kawai zai ci ba zai nemi abinci ba so sayidna Usman sayidna Abubakar sayidna Umar ana jihadin kuma suna neman abinci ba inda manzo Allah ya ce ku zauna in an yawo yaki ku rika ci su suke bada kuɗin ana fita yaki ba su suke bada dukiyar su ba zama suka yi aka rika ba su in an yi an kwato dukiyar kafirai a kawo musu kuma ai ba fita ake yi ba dan a ci a samo ganima ita ganimar taba'an ce la asalata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda ya je yaki babu abin da yake tunani illa ya samo ganima to wannan shine ladansa sahibul umda sayid imam a cikin al'umda shafi na 44 yake cewa a hamma mawaridil mujahidina yanbaghi an takunu al min mafi mahimmancin hanyar da masu jihadi za su samu kuɗi ta ce ganima sunna a manyan jami'o'i na ƙasar saudiya sun yi rubuce-rubuce da suka kawo wa al'umma gyara a cikin harkar aƙida sun zauna a kurkuku idan maganar shugaba ne ya kama kai ɗaure ka shugabannin saudiya sun ɗaure su a kurkuku shekara bakwai amma ba sa tare da wannan tunanin ba sa tare da wannan tunanin abu na biyu ya ce inna qiyadatun shabba muta'ajjila mutama innaha qiyadatun shabba ce ba ga kuma shugabanni ne samari muta'ajjila masu gaggawa mutahammisa kawai masu kishi mara ma'ana ينقصهم العلم والخبرة والحلم والأناه ba su da ilimi cikakke ba su da sanin rayuwa ba wani tajriba wata gwagwarmaya da suka yi ta rayuwa ba su da juriya ba su da bin abu a hankali ba su da bin abu daki-daki a nitsi sai garaje ya ce abu na uku kasaratul shiqaqati fihim za ga suna yawan rarrabuwa wannan ya balle ya kafa nashi wancan ya balle wannan su haɗe gobe su rabu in ka karanta tarihin duk haka zaka ji wannan yana cikin wannan kungiyar gobe ya fita ya kafirta ta ya koma waccan jibo waɗancan sun yi faɗa sun rabu biyu ya zama shugaba a ga an an yi ta zaɓe an kore shi haka zaka yi ta ji wata kallubatul ara zaka yi ta ga tunaninsu yau su ce kaza gobe su canza ya ce wale hada asbab ya abin da yake jawo wannan abubuwa ne da yawa min ahammiha naqsul ilmi shar'i yace mafi muhimmancin akwai karancin ilimin shari'a abu na biyu yace akwai alqusuru fi fahmi manhaji ahli sunna wal jama'a akwai karanci wajen fahimtar tsari na ahli sunna wal jama'a alladhi min simati wanda yana daga cikin alamominsa manya-manyan jigoginsa al'ilmu qabla al-qawli wal amal yi ilimi kafin ka fara magana kafin ka fara fitowa kana wani aiki wa min simati yana daga alamomin manhaj na ahlus sunna al-istiqrar wal ijtima'u wa adam al-furqa nutsuwa da tabbata akan wani manhaji guda daya da da haduwar kai da rashin rarrabuwa yace abu na uku da kula da shi shine akwai al-ajlatu fil umur gaggawa cikin al'amura wa khasatan al-masiriyyati ha musamman ma abubuwa manya-manya wanda su ne za su iyakanci makomar wannan al'umma duka sha'anin shugabanci al'imamatul uzma ai Bida, wani ɗan ƙwaro ba shi ya kamata ya zama shi ne jagora a kansa babban al'amari ne wannan ya ce wa min asbabi dalika abubuwan da ya jawo haka hadathatu sinni karancin shekaru wa qillatul ilmi khibra da karancin ilimi da kuma karancin gogewa abinda zan faɗa daga ƙarshe shi ne mun yi imani mun yadda daga kokon zuciyarmu cewa da dama daga cikin matasa a da can da ma yanzu waɗanda suka shiga cikin wannan rugun tsibirin mun yadda cewa da dama daga cikinsu akwai ikhlasi don allah suke haka suka fahimci addinin ko haka aka fahimtar da su mun yadda da haka ba ma tuhumar niyya ta wani mu ce ai shi dan barandan amerika ne ko dan barandan ingila ko wasu yahudawa ko wani abu bai ma wani ma bai taba ganin bature ba a rayuwarsa bai taba ganin bature ba bari <laughs> ya zama dan barandan amma an zo an cusa masa an ta karanto masa wasu nusus ana fassara masa yadda ake so wasu nusus din an shirya rabi akwai batrun nusus da ban kawo muku misalan su ba an cire farko an cire ƙarshe an ɗauki gunduwar tsakiya an tsaya nan baka ji farko baka ji ƙarshe ba sai a tura ka kawai a ce je ka haka aka ake so kai saboda haka shi miskin bawan Allah ya fahimci haka addinin yake malamansa matsorata ne malamansa sun ƙi faɗar gaskiya sun je madina sun ciwo da jaja saboda haka ba za su faɗa abu ta gaskiya ba ba maganar da jaja ba ce ba maganar da jaja ake ba ana tsoron kai kakka zama da jajar wasu kowa ka kyale ka kai ne za ka zama da jajar saboda haka har ga Allah ni na san da dama daga cikin yaran nan ba wai ƙin musuluncin ne yasa suke wannan abu ba suna son musulunci kuma kishin ne to amma ba ilimi ga karancin shekaru ga rashin wayewa kuma aka samu wasu waɗanda za su dinga ingiza su suna tsiga su shi yasa irin wannan wada'i abinda ya kamata malamai su bi abin da hikima da salo mai kyau ta hanyar karantarwa da ƙara jawo su da sauraron shigohin su kai tsaye ya daure ma kai tsaye ya dame ka tsaye ya dame ka wallahi nan ne sun yi kane kane a harkar dukiya ka ja shi a hankali eh dagutu kam gaskiya dagutu mugu ne ni da kai muna son mu ga ba dagutu a doran ƙasa sai musulmi sai mai adalci amma yaya za mu yi mu iya tabbatar da haka makami za mu ɗauka mu je mu tsokano ya buɗe mana wuta ya kashe mana yara da mata mu kuma mu gudu mu shiga daji mu je muna koyewa a cikin rani wannan zai sa sau sauka da rasa wannan tafiyar wallahi ko ce a manna lokal gami ba za ta canza a haka dai ko kansala ba za ka ɗauke ni daga bare haka tabo haka tabo shekara nawa aka fara wannan mai na gaya muku tana da tsawo waɗanda suka yi wasu sun mutu wasu an kashe su wasu sun zo sun yi bara karam zuhudi su abudu zumar Bariko zumar so isamul iryan isamul iryan yanzu ya zama dan siyasa ikhwanul muslimu yanzu su ne a barlaman su ake gogayya da su har ma ana faɗa da su an hana su su kafa fati a masar suna tsayawa independent ana zaɓi an yi gwagwarmayar an yi gwagwarmayar yanzu nan a farkon 19 karshen 1970 zuwa farkon 1980 ba akwai waɗanda suka fito brazos brazos ba ana ɗabutu duk wannan abubuwan muna matasa lokacin muna karatun a karatu a secondary a gaban mu aka rikai ɗabutu ɗabutu ɗabutu ɗabutu masu ɗabutun yanzu su ne suke zagin sahabbai ya yi ƙoli-ƙoli da yawa da ya sukuto ya rubuto sai ya yi ƙasar rijiya kuma bai ma faɗo ƙasa daidai inda muke ba sai ya wuce rijiya kuma shi abin da muke tsoro kenan saboda haka yana da kyau a bi matasan a hankali cikin nutsuwa da tunani an cika masa kwalwa da shubuha yana zai ɗau lokaci kuma kafin ka ganar da shi waɗanda kuma suke yi sun san abin da suke yi saboda wata manufa suke su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su sani duk wani matashin da zai ɓace ko jininsa ya zuba ta wannan hanyar هم المسؤولون امام الله هم الامة بذات بها في مسلم ان شاء الله دوانا كلمة منك يتشوى السلام عليكم لا أقول ai kasa suka sun cika kuma ni ma na na na sa wani to a karanta ko uku ko uku a kira sallah a kira sallah

bai bi masa kafin in ba da ansar wannan tambayar zan yi kira ne ga masu kaset masu ɗaukan karatun da muka yi jiya da yau jiya mun yi karatu muka ce wannan shine cikon karatun jiya kuma gashi karatun yau ɗin ma ya ɗan yi tsawo in suka tashi sai yadda fitar da kasadin su fitar da su duka kada a fitar da na jiya ba na yau ko na yau ɗinka ya ƙare ba a je ƙarshe ba kayan ke ni duk wanda ya sayar da kasa ɗin jiya ba tare da na yau ba ko na yau ba cikakke ba ma'ana karatun ba cikakke daga jiya har zuwa na yau karshe ba ban yafe ba akwai maganganun da dai jiya yau suka kara fitowa fili akwai maganganun da na fara da su a ƙarshe a farko ƙarshe ya kara fitowa da su fili in ka datse mun magana jiya ka raba ta da ta yau ko ta yau ka raba ƙarshe daga farko domin wasu suna irin wannan ha'incin dan ha'inci ne mutum ya yi magana saboda kawai kasa ɗinka ya cika sai mai saya ya zo sai ka sayar masa da guntuwar magana ba duka ba tare da cewa magana ce guda ɗaya sashinta yana riƙe da juna in kai haka ka ci amana ta kuma ban yafe ba wannan ita ce faɗakarwar da zan yi dangane da tambayar nau'ukan jihadi idan muka ce kalmar jihadi jihadi akwai aljihadu bil mal akwai aljihadu bin nafs akwai kuma aljihadu bil lisan wanda duk sun zo a nasi jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum galibi duk inda ma yazo bi amwalikum yake fara gabatarwa sannan bi anfusikum ka fitar da dukiyarka ka ɗaukaka addinin Allah da ita jihadi ka ba da kanka ta fuskar kai fito a yi gwagwarmaya da kai jihadi ne sannan ka yi magana ka faɗi gaskiya a inda yake ya kamata ka faɗa jihadi ne kamar yadda ya zo a wani hadisi jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum waɗannan dukansu jihadi ne da'awa fi sabilillahi jihadi ne kamar yadda Allah ce wa jahidhum bihi jihadan kabira bihi ay bil qur'an kai jihadi da alqur'ani qur'ani ba takobi bane hujja ce nassi ne dalili ne ka yi jihadi ta hanyar fito da dalili da nassi wannan jihadi sunan shi shi ba ka yi ƙoƙarin ka gane gaskiya ka bi gaskiya jihadi ne zina jahadu fina lanahdiyannahum subulana a nan ba ana nufin makami da makami ba ana nufin ka yi fafutukar gane gaskiya da binta da aiki da ita jihadi ne saura kalmar jihadi tana da faɗi in aka ce jihadi ba wai kawai ana nufin ɗaukan makami ba hatta wanda zai ɗau alƙalaminsa ya yi rubutu ya faɗi gaskiya ya yaɗa littafinsa ko ina da ina ya yi jihadi wanda zai tsaya karantar da al'umma ya yi jihadi wanda zai wa'azi ya yi jihadi wanda zai faɗi kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir ya yi jihadi saboda haka galibi mafhumin jihadi daga ƙarshe kuma akwai tasirin wasu littafai na fiƙo inda suke ta'arifin jihadi sai suke qitalul aduwi sai ya ba mu wasu tunanin cewa jihadi ana nufin kawai yaki wanda kalmar jihadi ta fi karfin kalmomin jihadi sun zo a cikin ayatul makkiya a lokacin kuma a farlanta jihadi amma kuma ayoyin jihadi kalmomin jihadi sun zo a cikin ayoyin da aka saukar a makka saboda haka daga nan zaka fahimci cewa jihadi kalma ce da take da fadi ba daidai bane kamar yadda shi Muhammad Abdulsalam yake cewa al-jihadu al-faridatul ya ce ya fassara jihadi da cewa wata farilla ce da babu ita ta ɓace domin shi kalmar jihadi a nan kawai yana nufin alkitalu bisilah kuma ko alkitalu bisilah a yanzu akwai shi akwai jihadun daf'i a ƙararrakar zuwa da dama wanda muka yi shimfiɗa da su don kada wani ya fahimci cewa ko muna cewa su ma kasu yi a muna goyon bayan su muna tare da su kuma duk wani wanda yake jin ya isa yana son jihadi bin mali ya yi kokari ya shiga ya shiga sunkurin iraki ko ya kokari ya haura afghanistan can kurin yan taliban suna can suna gwagwarmayar jihadu dafi ya je can ya taimaka musu farko aljihadu bin nafs jihadin gane gaskiya da sanin gaskiya da ƙoƙarin tarbiyyar al'umma wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a makka kafin yayi hijira wannan shine farkon farkon wajibi idan aka samu wannan har aka kai ga samun imama shugabanci guda daya to a lokacin shugaba shi zai daga rayar jihar shiga jihadul talab jihadul daf'i kuma duk sanda za a auko muku a ƙasarku. to kuma nan wajibi ne ku tashi ku kare kanku kamar yadda yan afghanistan suke kamar yadda yan iraki suke yan falastin wanda duk suna yin jihadin dafi kuma wajibi ne su yi haka